wanda kuma ya zo daidai da talatin ga watan goma miladiya ta dubu biyu da sha biyar a wannan majalisi na mako-mako cikin tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul bakara wannan kuma ita ce shine majalisi na hamsin da takwas a tafsirin wannan sura za mu tashi akan aya ta tamanin da takwas muna cikin aya ta tamanin da tara wanda nan ne a eh? 85 kai muna cikin ayata 85 ba mu kammala tafsirin ta ba to amma kasancewar tana da alaka da aya ta 84 za mu dawo baya gabanin mu ji karatun ayoyin da za mu fassara insha Allah kamar da aka saba billahi minash shaitanir إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى Allah ta'ala ya ce wa iz akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun Allah ce wa iz akhadna kuma ku tuna lokacin da muka riki alkawari daga gare ku la tasfikuna dima'akum da cewa kada ku zubar da jinanakin jinanakinku wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum kuma kada ku fitar da kawunan ku. daga gidaddajinku sun aqrartum sannan kuka tabbatar da wannan yarjejeniya wa antum tashhadun alhalin kuna masu shaida sun antum haula'i sannan sai ga ku waɗannan sai ga ku waɗannan anfusakum kuna kashe kawunanku wa da fariƙan minkum min diyarihim kuna fitar da wani bangare daga cikinku daga gidaddajinsu tazaharuna alaihim kuna musu taron dangi bil ismi wal udwan ta hanyar zunubi da kuma ta'addanci ƙetare iyaka wa in yatukum usara tufaduhum idan kuma za su zo muku suna ribatattun yaƙi fursunoni tufaduhum sai ku ainihin fanshe su wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum alhalin fitar da su daga gidaddajinsu haramun ne gare ku afatu'minuna bi ba'd kitabi wa takfuruna bi ba'd ashe yanzu za ku yi imani da wani bangare na littafi ku kafirce wa wani bangaren fama jaza'u man yaf'alu zalika minkum menene sakamakon wanda yake aikata haka daga cikin ku illa khizyun fil hayatid dunya face tabewa a rayuwarsa ta duniya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab sannan a ranar gobe kiyama za a mayar da su zuwa ga mafi tsananin azaba wa mallahu bighafilin amma ta'malun kuma Allah bai kasance mai gafala game da abin da kuke aikatawa ba waɗannan ayoyi kamar yadda muka ce Allah ta'ala yana magana da yahudawa yahudawa na farko da kuma na zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama saboda irin alkawarruka da ya ɗauka daga gare su ta hanyar annabawansu tun da kan annabi musa alaihi salam har zuwa annabawan da suka zo bayansa cikin irin alkawarran da Allah ta'ala ya karɓa suka yi yarjejeniya suka yarda cewa za su bi na dokokin Allah akwai maganar cewa kada su rika kashe junansu kada wani bangare ya kashe wani bangare domin kashe wani bangare daga cikinku kamar kashe junan kamar kashe kawunanku ne sannan kada kuma ku rika fitar da kawunanku da gidajensu wato kada ya zamana kun yi rikicin da har wani bangare zai kori wani bangare daga cikinku daga jinsu ta za a sun a akarantu ma antum shaduna sannan kuka yi ikirari kuka yadda cewa za ku bi wannan alhalin kuna masu shaida kuna yi wa kanku shaidar akan cewa za ku bi wannan ikirari ne wanda yake a gaba ga kowa aka yi shi ba tare da da wani ya zama baya gurin ba ko kuma a'a wani yana musun abin da ya faru bayan wannan shaida da wannan ikirari sai kuma gashi antum haula sai kuma gashi ku dinnan ku dinnan da anfusaku kuna kashe kawunanku wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim kuma kuna fitar da wani bangare daga cikin ku daga gidaddajin su Allah ta'ala anan aya ta aya ta farko ubangiji ta'ala ya magana da yahudawa yahudawan farko waɗanda aka saukar wa annabi musa alaihissalam a taura suna nan a ciki duk aka gaya musu irin waɗannan dokoki da aka ba su na zamantakewa na zaman su al'umma ɗaya kada su yi abin da zai rusa zamantakewar su yadda zai raba kawunan su su kiyaye haƙƙin juna suka yadda cewa za su yi zaman lafiya kuma kowa zai kiyaye haƙƙin ɗan uwansa amma duk da haka sai aka samu kuma gashi yanzu ku yahudawan da kuke takama ku yahudawa ne kuna bin koyarwar annabi musa alaihi salam sai gashi a zamanin manzon allah sallallahu alaihi wa sallama kun zo kuna karya wannan doka tare da cewa kuna sani wato kun haɗa kai ku dukanku kun yi ijima'i da ku da malamanku duka wajen ku karya wannan doka kuna taimaka ma junanku ko ku taimaka ma wasu ku yi taron dangi akan junanku ku kashe wasu kuma ku fanshi waɗanda aka kama a matsayin ribatattun yaƙi abin da ya faru shine kafin aiko annabi sallallahu kafin hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam da shekara biyar kafin ya yi hijira daga bakka zuwa madina da shekara biyar akwai fada da aka yi tsakanin ausu da khazraj wanda fada ne daman ana yin sa shine fadan da aka fi sani da yawmul buas an yi shi kafin hijirar annabi sallallahu alaihi wa da shekara biyar a wannan fada da ake yi tsakanin kabilar ausu da kabilar khazraj waɗanda dukkaninsu kabilu ne na larabawa da ke zaune madina dukkaninsu mazauna madina ne kuma larabawa ne sai ya kasance kabilar aus kabilar khazraj suke abin nan suke da rinjaye wato su suke cin nasara su suke murkushe kabilar aus duk sanda aka yaƙi sai ya kasance kabilar khazraj ita ce a sama kabilar aus kuma ita ake cin yawa da yaki. yahudawa a lokacin suka zama 'yan kallo ba sa tare da waɗannan ba sa tare da waɗannan yahudawa da ƙabilu ne guda uku na yahudawa ko gidaddaji ne guda uku na yahudawa a madina wanda suka yi hijira daga sham bayan fatattaka da tsangwama da suka samu daga kiristoci saboda haka suka yi hijira zuwa tsibirin larabawa da yawa daga cikin suka zauna a nan madina to akwai kabilar banu nazir da kabila banu quraiza da kuma banu qainuqa dukkanin waɗannan gidajen ne guda uku na yahudawa suna zaune a madina suna ganin mutanen madina din manyan kabilun madina guda biyu al-aus wal khazraj suna fada da haka sai suka zama yan kallo to da ya zama na al-aus ana yawan cin su da yaki sai suka ga me zai hana ba za su je su nemi taimako wajen banu quraiza da banu nadir su taimaka musu wajen yaƙar 'yan uwansu khazraj sauraka da khazraj suka samu labari sai suka yi barazana cewa kada su kuskura su ce za su taimaka musu sai yahuda suka ce a mu daman ba mu shirin mu taimaka musu ba wato yahudawan banu nazir da banu quraiza suka ce a mu daman ba za mu taimaka musu ba sai khazraj suka ce to ba za mu yadda da cewa ba za ku haɗa kai da su ku yaƙe mu ba abinda zai samu nutsu shine ku ba mu wasu daga cikin samarunku ku ba mu saurayi arba'in mu riƙe su a matsayin lamuni idan har kuka taimaka wa ausu a kanmu to mu kuma za mu kashe waɗannan yara saboda haka sai suka karɓi yara matasa daga ƙabilar daga ƙabilar banu ƙuraiza da banu nazir suka riƙe to ana na a haka sai ɗaya daga cikin shugabannin kabilar khazraj waɗanda suka karɓi waɗannan samari na yahudawa suka riƙe ana ce da shi amur ibn nu'man albayadi al-khazraji ɗaya daga cikin shugabannin kabilar khazraj sai kawai shaidan ya masa wata hudu ba cewa unguwannin da banun nadir yahudawan banun nadir da banun ƙuraiza suke zaune unguwanni ne masu kyau suna da gonaki masu kyau yanzu gashi mun karbi 'ya'yansu a gurin mu to kawai mu je mu yi musu barazana ko dai su fita su bar waɗannan unguwanni su bar mana unguwannin ko mu kashe yaran nan da suke wajenmu shi wannan abur ibn nu'man al-bayazi shi ya kawo wannan shawara suka je suka gaya wa yahudawan khazraj da banu nadir cewa cewa eh, yahudawan eh, banu nadir da banu quraiza cewa su fita daga unguwanninsu su bar musu gonakinsu in ba haka ba za su kashe yaran nan guda arba'in da suke hannunsu to jin haka suka yi shawara sai wani daga cikin su yahudawan da ake kira ka'ab ibn usai daga cikin yahudawan banu quraiza sai ya ce da su ina ganin kakku yarda da wannan maganar tashi magana ce dai za su kashe yara da suke hannunsu to su kashe in sun kashe ma za ku haifo su saboda ka in yau sun kashe gobe za a haifo in sun kashe maka yau ɗanka gobe za ka haifo wani madadinsa saboda ka ku ce ba ku yadda ba saboda ka sai suka aika wasu da ansar cewa ba mu yadda ba ba za mu bar unguwanninmu ba su bar muku da haka shi wannan amur sai ce to don aka kashe yaran saboda ka don aka kashe su jin haka sai yahudawan banu quraiza da banu nadir sai suka to tunda haka ne khazraj sun kashe mana yaran mu to kawai ba mu je mu hada kai da da aus aka daga nan sai suka haɗa kai da aus aka shiga yaƙi wanda shine mu buas wanda a ciki aka kashe manya-manyan mutane na ƙabilun guda biyu ƙabila khazraj da ƙabila ta al'aus wannan kamar yadda ya zo a cikin sayar bukhari shi ne abinda shirin da allah ta'ala ya yawa manzansa sallallahu alaihi wasallam na zuwa madina da zo ya same ta ba matsala saboda a wannan yakin duk an kashe manyan da za su zama masa matsala sauraka Allah ta'ala sai masa kyauta da wannan ranar za ka da aka kashe su zai zo ba wasu da wani karfan shugabanci da za su yi turjiyar cewa su ba su yarda wani ya zo daga maka ba ya shugabance su ba in ko kura abdullahi bin ubay ibn salul al-khazraji ya yi saura a lokacin ana shirin za a yi masa nadi kan a rantsar da shi a matsayin shugaba sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hijira sai aka ce an fasa to tun daga wannan lokacin ya shiga rikici ya shiga rigima da annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yana nuna maka gubar gubar shugabanci kawai saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sanadiyar rasa shugabancin sa sai ya maida shi abokin gabar sana'ar abada haka ya rayu a cikin munafici ya mutu a munafiki saboda haka a wannan yakin na yau yawmu bu'as duk yawanci manya-manyan kabilun guda biyu aka kashe su to sai ya kasance idan aka yi yaki tsakanin waɗannan kabilu guda biyu su aus suka samu taimakon banu nazir da banu kuraiza su kuma khazraj suka hada kai da banu qainuka banu qainuka sai suka hada kai da khazraj to idan aka yaki sai aka kama fursunoni daga bangarorin guda biyu waɗanda suke yahudawa wato aka kama ta bangaren aus suka kama yahudawa na banu nazir da banu kuraiza bangaren al-khazraj su ba suka kama yahudawa na na abin nan afwan al'aus suka kama daga bangaren banu nadir banu kainuka banu kainuka suke tare da khazraj banu nadir da banu nadir banu nadir da banu kuraiza su kuma suna tare da da al'aus to idan kowane bangare aka kama fursunonin yaƙi na yahudawa to in aka yaƙi ya lafa sai yahudawan da su haɗa kai duka ƙabilun yahudawan su hudu zai haɗa kai a ceto yadda za a yi yanzu mu tara kuɗi mu yi belinsu mu fanshe su tunda yan uwanmu ne da haka sai su biya kuɗi sai kuma su fanshe su in aka sake yin yaƙi aka kama wasu sai kuma bayan an gama yaƙi sai kuma su haɗa kuɗi sai su fanshi abin nan ɗinsu yan uwansu <coughs> to shi ne allah ta'ala yake gaya musu ana <coughs> saboda rashin ɗaukan dokar allah wani abu a rayuwarsu abu uku Allah ta'ala ya hana musu ya dau alkawari a wajensu dokoki guda uku la tasfiku da dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum la la la la la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum sannan haramta ku ce za ku za abin da sannan umartar ku fanso da da da fursunoninku abu uku na farko ka ku kashe kawunanku na biyu kada ku kori junanku daga dajinsu da dajinku sannan idan an kama wasu daga cikinku ku fanso su wato ko da yaƙi zai kaure tsakaninku da wasu a kama muku wasu daga cikin kabilar ku yahu abin na a matsayin fursunonin yaƙi to ku haɗa kuɗi ku fanso shi waɗannan su ne dokoki uku da aka ba su to sai suka karya guda biyu sai suka ɗauki ɗaya suka yaƙi junansu sannan suka kori junansu da gidaddajinsu tunda za a yi yaƙi dole sai an samu waɗanda za su fita da gidaddajinsu sai suka karya waɗannan dokoki guda biyu sai suka yi aiki da doka ta uku ita ce idan an kama musu ‘yan uwansu a matsayin fursunonin yaƙi su fanso su to shi ne Allah ta'ala yake cewa sun ma'antum ha'ula sannan ku ku waɗannan taftulo da anfusakum sai kuma gashi kuna kashe kawunanku kuna yaƙi wannan ya goyi bayan wannan bangare wannan ya goyi bayan wannan kare kuna yaƙi da junanku wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim kuna sabbaba wani bangare daga cikin ku su fita da gidajen su tazaharuna alaihim kuna yin taron dangi a kansu domin da aus da banu da da aus da banu nadir da banu quraiza sun hada taron dangi sannan banu qainuqa da su da alhazar su ma sun hada taron dangi akan su yaki juna shine tazaharuna alaihim bil ismi ta hanyar sabo ta hanyar zunubi wal udwan da kuma ta'addanci domin duka yaƙi ne ba bisa gaskiya ba da ku da su din duk yaƙin da ake tsakanin ausu da khazraj ba kan ba yaƙi ne halattacce ba sannan ku da ku shiga yaƙin kuma ba yaƙi ne halattacce ba to shi da Allah ta'ala yake cewa in ya usara idan suka zo muku suna ribatattun yaƙi usara jam'u asir ana yi masa jam'i usara ana kuma ce masa asra shi ma jam'i ne na asir ya ayyuha nabi qul man fi aydikum min al-asra in ya'lam Allahu fi qulubikum khairan ila akhir al ya kai wannan annabi qul man fi aydikum min al-asra a nan shi ma jam'u ne na asir wasu suka ce usara jam'u jam'i ne wato jam'in jam'i ne asir ana yin jam'in sa akan asra asra kuma ana jam'in sa akan usara don haka duk dai ana nufin fursunonin yaƙi me yasa suke kiran sa asir domin ana sa ana duk wanda aka kama ribataccen yaƙi sai a samu igiya ta ta ta fata sai a daure shi da ita wanda shine asair min jild sai a daure shi da ita wannan shine abin da aka fi wa ribatattun yaƙi a lokacin amfani da igiyar fata a daure shi to shi yasa ake ce masa asir asir fa'il ne bi ma'ana maf'ul ai ma'sur ta yiwu a ɗaure shi ta yiwu kuma ba a ɗaure shi ba amma dai mafi galibin lokuta akan yi ɗaure shi yasa ake kiran wannan da asir wa in kum usara a qira'ar hamza wa in kum asira duk dai ma'anar jam'i ne tufaduhum za ga da sigar mufa'ala tufaduhum sai ku fanshe su sigar mufa'ala anan laysa fi babiha ba ana nufin mufa'ala wannan ya bada fida'i wannan ya bada fida'i ba ana nufin mubalaga wato za ku kai matuƙa wajen yadda za ku ku ga cewa kun fanshi yan uwanku wato idan kuka karya dokar hana yaƙi da karya dokar hana fitarwa daga gidan daji to sai ku zo ku dage matuƙa wajen yadda za ku haɗa kuɗin fansa shi yasa ya zo da sigar tufaduhu da wannan alifin ɗin alif ɗin wannan ta mufa'ala ce amma ba a babinta ba tana nufin mubalaga <coughs> shi yasa a wata ƙiraar ƙiraar hamza ya zo tafduhum tafduhum shine ku fanshe su Allah ce wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum alhalin fitar da su tun farko ma dama an haramta muku saboda ka an haramta muku fitar da su haka me yasa za ku fitar da su sannan kuma ku dawo daga bakuna kuna fansar su a nan za mu ga an an ware fitarwar da haramci tare da cewa kashe su ma abu ne da aka riga aka dau alkawari a wajen su kar su kashe su don haka wa huwa muharramun alaikum qatluhum wa ikhrajuhum min diyarihim duka abubuwan biyu an haramta muku amma sai aka ambaci fitarwar kawai wasu malamai suka ce saboda fitarwar ita ce za a fi gani da sauki saboda ta bai kai hadarin kisa ba don haka zai fi saukin a ga an karya wannan dokar to shi yasa sai aka yi tansisi sai aka yi nasi akan haramcin ta duk da cewa kisan ma ai haramun ne to amma shi kisan kowa zai fahimci cewa haramun ne kuma yana da girman al'amari amma fitar da su da da jinsu wasu za su iya ganin cewa yana da sauki su haka sai aka yi nassi akan cewa shi mai kai haramun ne wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum kuma sannan don a nuna tubka da warwara da suke yi an haramta muku ku yaƙe su an ce idan an yaƙe ku an ci wasu daga cikinku da yaƙi an kama fursunoni a cikinsu to ku fanso su daga kun ki imani da wani bangare kun yi imani da wani bangare akwai <coughs> akwai tafka da warwara kuma ba a ruwaito cewa wanda suka kashe tunda in aka yi yaƙi tsakanin ɓangarori biyu dole za a samu mutuwa saboda ka yahudawan banu nadir da banu ƙuraina za su iya kashe wani ɓangare na yahudawan banu kainuka hakanan yahudawan banu kainuka waɗanda suke tare da khazrajawa za su iya kashe wani ɓangare na yahudawan banu nadir da banu ƙuraiza to amma dai ba a ruwaito mana cewa suna ba da wato ana yin kisasi ko ana ba da diya ba amma wajen fansa wannan suna yi to shi yasa sai aka yi nasi akan fansar akan akan fitarwar aka ce huwa muharramun alaikum ikhrajuhum to wannan <coughs> dan a nuna ƙara nuna musu cewa wato sun ƙi yin aiki da hankalinsu sun mayar da kansu wawayen ƙarfi da yaji domin abin da suke tsammanin kusanci ne ga Allah tare da cewa sabon Allah ne asar ne min asaril ma'siya ku yaƙi junanku ku kori junanku har a kama junanku a kama wani bangare naku a matsayin a matsayin fursunoni wanda ai laifi ne ku kai wa Allah to yaushe kuma za ku rika jin kamar kun yi kusanci Allah da fansosu da za ku yi ai kaga akwai akwai akwai akwai akwai renin hankali su anan suna ganin cewa in suka hada kuɗi suka fanso su to ai sun yi abin da Allah ya ce su yi tare da cewa su suka jawo abin da waɗannan ƴan uwan nasu za su fada cikin cikin wannan tarko sauraka ba daidai ba ne tun farko ka ce bari ka saba wa Allah don kai kafara ka ce bari in yi laifi saboda in in yi laifin ai akwai yadda zan abin nan mutum ne ya ji cewa yana da yana da kuɗin da zai sayi baiwa ya yanta ko ya ciyar da miskini ko abin da sai rika karya azuminsa misali ce ba dai cewa aka yi ba to shikenan zan karya in yi so sai in yi kafara din an gane ko sauraka ba daidai bane ka ce bari in yi laifi saboda akwai ai abin da aka ce in nayi laifi in nayi na kankare laifin to haka su yahudawa suka rika yi saboda haka za su yi laifin to tunda an ce in an kama su mu fanso su to kenan mu bada kuɗin mu fanso su ai mun warware mun mun abin nan to ai kaga wannan wauta ce to shi yasa Allah ta'ala yake ga musu tun farko dan menene za ku fitar da su bayan an haramta muku fitar da su an ce in an kama su ku fanso su amma ai ba a ce ku fitar da su ba ita fitarwar ai an haramta muku saboda haka ba daidai bane bawa ya ga cewa akwai wani abu da aka sa na kafara ko na wani abu a cikin barin yin wani abu na laifi ya ce to bari in rika yin laifin saboda ina da yadda zan yi in yi kafara wannan kuskure ne <coughs> da haka tun farko ba ka ku yi faɗan da haka kaga maganar fansa ba zai zo ba da haka ku ba ku yi imani da duka littafin da aka ba ku ba shi yasa Allah ta'ala ya ce afa tu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd yanzu ku yi imani da wani sashi na littafi ku kafirce mu wani sashi wannan istifham ne inkari tambaya ce amma ta inkari ta nuna musu munin abin da suke yi afa tu'minuna imanin da abin nan imanin da suka yi shine wannan fansowar an ce su fanso sai suka yi suka fanso kaga nan sun imani da maganar a fanso a fanso wanda aka kama a matsayin fursunan yaki kafircin kuma wa takfuruna bi ba'd shine yakin da suka yi da kashe yan uwansu da suka yi da ainihin fitar da su daga cikin gidaddajin su da suka yi to wanda zai wa littafin Allah irin wannan to babu shakka imanin sa bai zan imani na gaskiya ba ana son ka yi imani da littafin Allah gaba ɗaya ka bauta masa duka ba ka bauta wa Allah bisa son zuciya ba idan hukuncin shari'a ya zo ya yi daidai da son zuciyarka sai ka ce na yadda zan bi idan kuma ya saba wa son zuciyarka sai ka yi ta yan dabaru sai ka yi ta kokarin ya za ka kauce masa don haka kana bauta wa Allah amma bisa son zuciyarka ba bisa shi yadda yake so ba to wannan ba shi ne abin da ake nufi da imani ba imani shi ne ka ba ka miƙa wuya gaba ɗaya idkhulu fi silmi kafa gaba ɗaya ku shiga cikin cikin miƙa wuya ba ta wani ɓangare ku yadda ta wani ɓangare kuma ku riƙa ja ba a wannan yana nuna cewa kafirce ma wani ɓangare na shari'a kafirce wa duka shari'a ne idan mutum ya ce ya yarda da abu kaza da abu kaza a matsayin shari'a amma shari'a kaza da kaza shi da aka da aka zo da ita shi bai yarda da ita ba to kamar ya cewa duka ne don ba maganar haf-haf ba za a karɓi wani rabi da rabi ba 50-50 babu ya yadda duka imani ba a son ka yadda da wani abu ka ce Allah ya faɗa na yadda wani abin kuma da Allah ya faɗa ka ce ban yadda ba kuma ka ce kana da abubu ne ba za ta yiwu ba shi yasa manzannin Allah ta'ala aka ce in ka karyata ɗaya ka karyata duka ka duba Allah ta'ala ce kazzabat qaumu nuhin al-mursalin a gabanin annabi nuhu akwai manzo gabanin annabi nuhu akwai wani manzo babu manzan da Allah ta'ala ya aiko na farko shine annabi nuhu shine awwalur rusuli sadaka mutanansa ba su yi ramani da wani manzo ba balle balle a ce sun karyata su to amma Allah ta'ala ce mutanen annabi Nuhu sun karyata manzanni da suka karyata annabi Nuhu to kamar duka annabawan da suka zo bayan annabi Nuhu sun karyata su an fahimta saboda haka imani da wani bangare da barin wani bangare a ce an kafirce masa kafirce wa duka ne saboda haka dole ne sai mutum ya yarda da dukkanin manzanni sannan yake mumini yahudawa sun yarda da manzannin da suka gabaci annabi isa salam amma ba su yarda da annabi isa da annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka ban zama mumini ba a abin da nasara sun yarda da duk annabawan da aka aiko gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa kan annabi isa salam amma ba su yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam da haka ba zama mu'minai ba yadda da duka annabawan gaba daya su kafircewa guda daya ya sa sauran ma gaba daya kamar ba su yi imani da su ba shi yasa Allah ta'ala ce innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila sai Allah ya ce me ulaika humul kafiruna haqqa wa atadna lil kafirina azaban muhina Allah ce waɗanda suke kafircewa Allah da manzanninsa kuma suke so su raba tsakanin Allah da manzanninsa wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd sai mun imani mun yi imani da sashi ko za mu imani da sashi kuma za mu kafircewa sashi za mu yarda da wani bangare za mu kafircewa wani bangare wa yuriduna an yattakhidhu bayna zalika sabila suna so su riki wata hanya tsakanin haka tsakanin imani dan da kafirci can zan ita ce hanyar su Allah ya ce ulaika humul kafiruna hakka waɗannan su ne kafirai tsantsa saboda haka wancan imani nasu bai cece su ba ibnu rajab a cikin littafin safatul bari sharhin sahih bukhari yake cewa Allah ta'ala ya ambaci fansar da suka yi wa 'yan uwansu daga wato hannun abokan faɗan su ya ambace shi ya kira shi da sunan imani imanin bil an ce da shi imani da littafi to an ce afatu'minuna bi ba'dil kitabi an kira shi da sunan imani sannan ya kar yan uwansu da suka yi suka fitar da su daga gidaddajin su wannan shi kuma Allah ta'ala ya kira shi da sunan kufran bil kitabi sai wannan ayat take nuna cewa yakin da fitarwar daga cikin gidaje idan har haramun ne kuma suka yi to za a iya kiran shi kufur wato alkufurul amali haramun ne sai suka yi to sai Allah ta'ala ya kira shi kufur wancan kuma wani bangare ne na da'a suka yi sai Allah ya kira shi imani to shi ne malam anan yake cewa wannan bayanin da yayi kamar bai ga wani daga cikin malaman tafsiri sun yi shi ba duk da cewa malaminsa ibnul qayyim ya yi wannan bayanin gabaninsa ibnul qayyim yana cewa a cikin littafinsa kitabu sala yake cewa Allah ta'ala ya ambaci ya kira sunan wani wato ya sawa aiki da wani bangare na littafi suna cewa imani ne wanda ya yi shi ya yi imani sannan aiki da barin wani bangare na aiki shi kuma Allah ta'ala ya kira shi kafirci sai ka waɗannan ayar sai yake cewa fa akhbara subhanahu annahum aqarru bi mithaqihi alladhi amarahum bihi waltazamuhu Allah ta'ala ya ba da labarin cewa yahudawa <coughs> sun yi ikirari da wannan yarjejeniya da Allah ta'ala ya yi da su kuma sun yadda za su bi wannan yana nuna cewa sun gaskata da abin da Allah ya ba su ya gaya musu na alkawarin cewa kada su kashe sashin su kada ya kashe sashi sannan sashin su kada ya kori sashi da gidajensu sannan Allah ya ba da labarin cewa sun saba wannan umarni wani bangare daga cikinsu ya kashe wani bangare wani bangare ya fitar da wani bangare daga gidaddajinsu mala ya ce fa hadha kufrun bima ukhiza alaihim fil kitabi wannan kafircewa abinda aka aka karbi alkawari daga garesu ne a cikin littafin at-taura thumma akhbara annahum yafiduna man usira min zalika al sannan Allah ya bada labarin cewa suna fansu wanda aka kama shi daga cikin wannan bangare wahaza hadha imanun minhum bima ukhiza alaihim fil wannan kuma ɓangaren imani ne da alkawarin da aka yi da su a cikin littafi na cewa su fanso wanda duk aka kama shi sai ya ce fakano mu'mini na bima abidu bihi min al-mithaq abinda suka yi aiki da shi na misaki na yarjejeniya sun yi imani da shi abinda kuma suka bari ba su yi aiki da shi ba sun kafirce masa to wannan shi ake kira al-imanul amali da kuma al-kufrul amali akwai al-kufrul i'tiqadi akwai al-kufrul amali akwai kafirci a iqida akwai kuma kafirci a aikace kafirci a aikace shine aikata aikin kafirai <coughs> wannan ba a fitar da mutum daga musulunci mutum ya aikata aiki irin na kafirai yana sana cewa haramun ne kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa niyaha min amalil min amalil jahiliya ai kuka abinda a rika daga sauti ana kuka saboda mutuwa aiki ne na jahiliya wato aiki ne na kafirai haka nan al-fakhru bil ahsab ko bil ansab mutum ya rika alfahari da asalinsa shi dan wane ne shi dan gidan su wane ne wannan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ba min amalil jahiliya sannan cewa wasu taurari za su yi mana ruwa shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi daga cikin amalul jahiliya to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi daga cikin amalul jahiliya amma da a ce mutum zai yi zai yi alfahari da asalinsa ya aikata haramun amma baka cewa ya kafirta sunan wannan alkufrul amali ba alkufrul i'tiqadi ba alkufrul amali kuma baya fitar da mutum daga cikin musulunci kamar hadisin sibabul muslimu fusuq wa qitaluhu kufur zagin musulmi kafirci ne zagin musulmi fasikanci ne yakarsa kuma kafirci ne dan an samu yaki tsakanin musulmi da musulmi ba a cewa sun kafirta domin Allah ya ce wa in ta'ifatani minna qatalu kaga ya kira wasu mu'mine kuma yace suka yi fada suka yi yaƙi ashe yaki baya kafirta mutum to me ake nufi da wa qitaluhu kufur ana nufin al-kufru al-amali ana nufin aiki ne na kafirai bai kamata musulmi da musulmi su yi fada a junansu ba in sun yi haka sun aikata aiki na kafirai shi yasa a wani hadisi yake cewa la tarji la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd kada bayana ku koma kafirai sashin kuna dukan wuyan sashi anan ana nufin ku koma kuna aikata aikin kafirai sai kuna kashe junanku to da aka samu haka aka samu cikin musulmi wanda ya halatta yin hakan idan musulmi ya halatta kashe dan uwansa musulmi yake ganin halal ne to wanda ya kafirta idan ya halatta to ya halatta abinda Allah ya haramta ya haramta bin nassil qat'i nassi ne wanda babu ko shakka a cikin sa to Allah ta'ala ce fama jaza'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya menene sakamakon wanda yake aikata wannan daga cikin ku face taɓewa a rayuwar duniya ma'anar a lafiya ce wato ba ya da wani sakamako sai taɓewa aljaza shi ne ka yi aiki a biya ka shi ake kira jaza ubangiji ta'ala yana kiran abin da zai biya mu bisa ayyukanmu da suna jaza saboda wato karamci na ubangiji ba mu yi aikin da muka cancanci ubangiji biya mu komai ba ba ka da wani abin da za ka ce kayi yanzu kana bin Allah bashi kamar yadda zaka yi min aiki ka tsaya a kai na in biya ka in na hana ka duk duniya a jibu mu wannan tsakaninmu da Allah to abin da yake tsakaninmu da kai na kai aiki in biya ka shine jaza shine ajir to amma tsakaninmu da ubangiji ba wannan bane to amma duk da haka ubangiji ya kira shi a hakan saboda karamcin karamcinsa da falalarsa me ya sakamakon waɗannan da suke aikata wannan Allah ce illa khizyun sai taɓewa da wulaƙanci wato sai tozarta da wulakanci da ƙasƙanci wannan shine abin da tarihi ya nuna dukkan wata al'umma da za ta bijirewa umarnin ubangijinta ta yi ta'addanci kan iyakokin shari'ar da Allah ta'ala ya gitta mata babu abin da zai zan sakamakonta illa taɓewa da ainihin wulaƙanci za ta zama al'umma ce wulaƙantacciya wannan kuma ita ce sunnar Allah a cikin halittarsa za mu ga cewa lokacin da al'umma take riƙe da tsarin Allah ta'ala a rayuwarta take girmama dokar Allah al'umma ake jin tsoron keta alfarmar ubangiji ta'ala ake kiyaye haƙƙin juna to a lokacin al'umma ta fi ɗaukaka an fi shayinta ta fi cika ido ta fi barazana amma yayin da al'umma ta fara nisa daga koyarwar addinin Allah ta fara bijirewar shari'ar Allah to sai wulaƙanci ya hawa kanta dama abin da ake kira alkhiziyu shine wani abu na wulakanci da zai hau kan mutum bagatatan bai ankara ba bai ankara ba sauraka al'ummar musulmi a tsawon tarihi farkon kafuwar musulunci al'ummar musulmi tana da izza babu wani a duniya da ya tsayawa gaba ga al'ummar musulmi wulakanta ta ba mu fara samun matsala ba sai da muka samu matsala ta cikin gida ya zama al'ummar musulmi a tsakaninta tana yakar junanta wannan ba basaraki yana ya dan uwansa saboda kawai wai ya fada da kasan sa saboda ya zama biyansa sun fi yawa saboda ya samu wata ganima ta rayuwa saboda ka zai yaki dan uwansa musulmi shi ma wancan in ya samu dama ya samu lago shi ma ya kawo farmaki ya kashe shi ma dan uwansa idan aka kwana biyu wani ya ga cewa duk sanda aka yi faɗin shi ake kwara sai ya gayyato wani arni cewa ya zo ya taimaka masa ya zo ya taimaka masa to duk sanda al'umma ta kai ga wannan matakin to ta lalace saboda haka al'ummar musulmi ka duba a yanzu halin da take ciki ka duba irin kaskanci da wulaƙanci da ake ciki saboda mai yahudi a duniya ba abin da ya sa a gaba illa sa ka duba maslaha ce ta sa suka raba kansu ku ku yi nan ku ku yi nan in an gama yaƙi ko zo su haɗa kansu yahuda banu nadir da banu quraiza da banu qainuqa din duk kansu a haɗe yake duk da cewa wasu sun sa kafa su nan wasu sun sa kafa su can sun gwara tsakanin al'ausu da khazraj suna yakar su banda musulunci ya zo da sai sun gama da su ga su dai baƙi ne sun shigo garin madina ne bayan fatattaka da nasara suka yi wa musu suka warwatsu a duniya wasu suka yi masar wasu suka yi wasu kasashe su kuma suka ga babu inda za su su samu fakewa sai tsibirin larabawa to amma zaman su a nan ba zama ne na zuciya ɗaya ba saboda haka suka shiga yadda za su a samu fitina domin su kuma a nan ne maslahohinsu za su tabbata to wannan shine tarihin da yahudi a rayuwarsa tarihinsa kenan tun bayan mutuwar annabi suleiman alaihissalam suka shiga fada a junansu suka kafa daula biyu to kuma haka suke za su yi fada ne akan maslaha ta duniya shi yasa za ka ga a yanzu ai sun raba duniyar musulmi din gida biyu wasu suna hulɗa da su wasu ba sa hulɗa da su ko ba haka ba ne akwai kasashen da suka ce ba sa hulɗa da su su ma ta ƙarƙashin ƙasar kuma ana hulɗa kuma za su taimaka kan ka yaƙi ɗan uwanka ka kashe shi ka rusa masa ƙasarsa yanzu ka ga abin da yake faru a gabas ta tsakiya ɗin nan babu wani wanda za a taɓa a taɓa jininsa ka ji duniya an yi ta surutu sai na bai hude amma jinin musulmi ya zama bangamai ba ka duba yadda ake tumurmusar su kullum kullum murtsake yara ake maza da mata da tsofaffi kullum kisa ake amma da ranar da zarar aka samu wani ya kai wa wani bai hude hari ya kashe shi to duk kafofin watsa labarai sai an ba da labari sai an hasko ce ga wani dan ta'addana amma wancan ta'addancin da ake yi na kashe al'umma wannan shi ba ta'addanci ba ne to kaga kuma a haka an amince yanzu a ce a ce an samu cikin musulmi cikin musulmi wani yana rubutu wai yana kokawa cewa falasɗinawa suna yi wa falasɗina fa suna yi wa isra'ila ta'addanci suna kashe sojojin isra'ila da wukaki saboda haka dole ne isra'ila ta tashi ta kare kanta kuma mai wannan rubutun balarabe ne ɗan ƙasar saudiya ne a juma kuma ya je masallaci a yi sallah da shi gashi yana rubutu a twitter yana kokawa cewa an takura wa isra'ila falastina suna, suna kashe su da suna musu ta'addanci da wukaki tare da cewa duk duniya ta san me yake faruwa masallacin aksa masjidul aksa na kudus sai a cikin 'yan makonnin nan isra'ila ta sanya yahudawa 'yan kaka gida masu zaman kaka gida a cikin kudus suna shiga far tsakiyar masallacin su yi sharholiyarsu su yi shakiyancinsu su tattaka da takalmi sannan kuma sojojin isra'ila suna kare su mata su suka fara zuwa da niyyar cewa za su yi zaman dako a cikin masallacin su hana waɗannan yahudawa 'yan kaka gida shigowa amma aka zo da tiyagas da 'yan sanda aka yi ta buga musu tiyagas ana kama su ana dukansu ya kasance an hana an hana dukkan wanda bai kai shekara arba'in ba aka hana shi zuwa sallah masallacin in za ka yi sallah sai an duba takardarka ta haihuwa in dai ka kai shekara arba'in to ba za ka shiga kai sallah ba ko ma wanda yan kudus din ba wani da zai zo daga wata ƙasa ba a'a wanda yake zaune a kudus din amma yahuda yan kaka gida wanda aka ibo wasu daga daga rasha wasu daga ethiopia wasu daga morocco aka ebo su su ne kuma za ga an zo da 'yan sanda suna kakkare su sun shiga sun yi cin wato sun yi wulakanci a cikin masallacin sun fita saboda haka matasan suka kasa haƙuri sai sun ga irin 'yan sanda ɗin su kuma sai zo da wuka su burba masa ko su zo da mota su kaɗe shi to sai ta kai da an gam da bafalasti ne sai a harbe shi sai a buga a jarida a ce ya zo ne zai cakawa abin da wuka kwanaki yaro ne zai tafi makaranta suka harbe shi mace ce ta zo wucewa aka ce ita ma wuka ce a hannunta aka harbe ta a ka'ida ko bisa gaskiya ce a matsayin jami'in tsaro ba kisa zai yi ba wanda yake dike da wuka ba za ka harbe shi kai tsaye ka ba ko a kokon zuciya za ka yi abin da za ka iya raba shi da wannan makamin ne a ka'ida haka take to amma su tun da kisan za su yi to kuma a ce a cikin musulmi wani yana cewa ana musu ta'addanci don haka su tashi su kare kansu to shi ne Allah ya ce fa ma jaza'u man yaf'alu zalika illa khizyun fil hayatid dunya wannan wulakanci na rayuwar duniya zai yi tabin al'umma mutukar ne bata dawo kan daidai ba Allah ce wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab wa yawmal qiyamati ranar tashi wato ranar tashi don ayi hisabi an kirawo shi yawmal qiyama don mutane gaba ɗaya za su tashi daga kaburburan su gaba ga Allah ta'ala yawma yaqumu nasu li rabbil alamin kuma a ciki ne abin da masu masu bada shaida suke tsayawa wa yawma yaqumul ashhad masu ba da shaida suke tsaye gaban ubangiji su ba da shaida kuma a ciki ne ake tsayar da adalci kowa za a yi masa adalci wanda ya daidai a biya shi wanda kuma ya kuskure a abin da ya yi laifi shi ma a masa sakamako daidai laifinsa Allah ce da ila shaddil azab bayan wulakanci a nan duniya kuma ranar gobe kiyama za a mai da su zuwa ga azaba ta wulakanci wato azaba wacce take mai girma kuma azaba ta wulakanci wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun kuma Allah ta'ala bai zan mai gafala ba wannan sifa ce salbiya ubangiji ta'ala ya kore wa kansa gafala domin mai domin ya tabbatar wa da kansa kamalul ilmi wal muraqaba ubangiji ya ce ba mai gafala bane saboda mai saboda yana da cikakken ilimi da sa ido haka ubangiji ta'ala ya san ko menene yake gudana shi yasa ce wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun ubangiji ba mai gafala bane bisa ga abin da kuke aikatawa a wata qira'a wa wallahu ghafilin amma ya'malun ubangiji ba gafalalle bane game da abin da suke aikatawa yace أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب Allah ta'ala ce ula'ika waɗancan yahudawan waɗanda suka warware alkawarran Allah ula'ika lazina ishtaraw eh, hayatar duniya dunya bil akhirah waɗancan su ne waɗanda suka sayi rayuwar duniya a madadin ta lahira fala yukhaffafu anhum azabu don haka ba za a sassauta musu azaba ba wala hum yunsaruna kuma su ba waɗanda ake taimaka musu ne wato ula'ika waɗancan yahudawan waɗanda aka yi bayanin su masu keta dokokin Allah ta'ala su ne waɗanda ishtarawul hayata duniya bil akhira suka zaɓi rayuwar duniya suka batta lahira suka musanya rayuwar duniya wacce take rayuwa ce takaitacciya mai takaitaccen lokaci kuma kaskantacciya idan aka hada ta da rayuwar lahira wacce ke rayuwa ce ta har abada kuma abin da ke cikinta shine mai ɗorewa. shi yasa waccan aka kirawo ta ad-dunya ad-dunya abinda duk ake sifanta shi da ad-dunya na ƙasa saboda me saboda a kasa take lidunuwi ha manzilatan saboda matsayinta a kasa yake in kwatanta ta da lahira bata kai lahira ba annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar da cikin sahih bukhari yana cewa wa mawdi'u sawti ahadikum fil jannati khairun min ad-dunya wa ma fiha ko khairun min alaiha inda ɗayan ku zai aje bulalarsa aljanna ba ita bulalar ba gurin da za a aje bulalar a aljanna ya fi duniya da abin da ke cikinta duka to ballantana ita bulalar kuma ballantana kai mai bulalar <coughs> wanda ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisin sahal ibn sa'ad to wannan ta sa ake kiran duniya da wannan suna ad-dunya wato makaskanciya al'akhira kuma ita ce rayuwar ƙarshe bayan ta kowa ba sauran kuma mutuwa da wata rayuwa in an riga aka je can shikenan an je ƙarshe nan ne tashar ƙarshe to waɗannan suna bayar da zahirarsu a kan su samu duniya to Allah ce fala yukhaffafu anhum al'azab ba za a sassauta musu azaba ba ba za a sassauta musu azaba ba ta fuskar lokaci wato a takaita musu lokacin azabar yi a gama da wuri ba za a yi musu wannan ba ba za a sassauta musu azaba ba ta fuskar tsanani a rage musu zafin azabar wannan ma ba za a yi ba wala hum yunsaruna ko ba za a taimake su ba saboda haka babu wani wanda zai iya taimaka musu ya fitar da su daga wannan azabar Allah ta'ala yana cewa wa qala allazina fi an-nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al-'adab waɗanda suke ‘yan wuta suka ce wa khazanati jahannam masu gadin jahannama su ne mala'ikun da suke gadin jahannama suka ce ku roƙa mana ubangijinku yukhaffif anna yawman min al'azab ya sassauta mana azaba ta rana ɗaya ka duba sun fitar da tsammanin za su fita don haka ba su ce ku roƙa mana ubangijinku ya fitar da mu ba domin sun fitar da tsammanin ba maganar fita abinda suke nema yukhaffif anna yawman kuma ba su ce an na da'iman ba ba su ce ya sassauta mana har abada ba wato mu samu sassauci har abada a'a rana ɗaya kawai a sassauta mana azaba ce sarmadiya ta har abada to amma yanzu alfarmar rana ɗaya suke so su samu dai su huta a cikinta to amma mu je irin abin da ya zan ansa gare su gano awalam takun. ta'tikum rusulukum bil bayyinati qalu bala qala fad'u wa ma du'a al kafirin illa fi dalal malaiku ashe ba manzanni sun kasance suna zuwa muku da hujjoji bayyanannu ba a duniya ba sun rika kawo an gaya muku gaskiya ba kuma gaskiyar da ba koyayya ba da yau an zo maka da wata gaskiya ce da babu hujja ko gaskiya ce da aka yi ta bayani ba ka gane ba to kana da uziri. to amma ku abin da manzanni suka zo muku sun zo muku ne da su bayyanannu karara kowa zai gane ba haka bane suka ce bala haka ne kala fad'u to sai ku yi addu'ar ku mu dai ba za mu yi ba ku ku yi Allah ce wa ma du'aul kafirin illa fi dalal addu'ar kafirai ba za ta zan komai sai cikin bata wato tabewa ce kawai amma ba za ta yi amfani ba to mu duba Allah ta'ala ce fala yukhaffafu anhumul azabu wala hum yunsaruna ba za a sassauta musu azaba ba sannan ce wala yunsaruna nan ba ta kirari ba ne ba maimai ba ne takfihul azab suna ciki suna ciki a sassauta musu ta hanyar wanda yake azabtar da su ya ji tausayin su aka ce babu wannan babu wanda zai iya nema musu alfarma domin a sassauta musu wannan azabar wala hum yunsaruna kuma babu wanda zai iya tsame su daga cikin azabar kwata-kwata ya fitar da su ya zama da sun samu kubuta daga azabar don haka kaga kowace magana zaman kanta take don haka ba za su samu wannan ba don haka a nan abinda suka yi na sayan duniya su bar lahira shine wannan haɗa kai da suka yi tsakaninsu da ausu da khazraj suka waɗannan suka haɗa kai da ausu banu nadir da banu quraiza waɗancan suka haɗa kai da khazraj su ne banu qainuqa ba komai ba saboda wata maslaha tasu ta duniya wanda wannan shine daman siyasar su su rike sanda daga tsakiya to wannan shine abinda Allah ta'ala ya ce sun sayi duniya sun ban lahira don haka abinda suka yi ga sakamakon da za su samu a ranar gobe kiyama Allah ya ce wala kad ataina ولقد آتينا موسى الكتاب وقفنا أرسلنا من بعده من رسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاء Allah ya ce wala qad ataina musal kitaba kuma haƙiƙa tabbas mun bawa Musa littafi wa qaffaina min ba'dihi bir rusul muka biyo bayansa da manzanni wa ataina Isa ibn Maryam al bayyinati kuma muka bawa Isa dan Maryam ayoyi bayyanannu wa ayyadnahu bi ruhil qudus kuma muka karfafe shi da ruhin mai tsarki afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum ashe yanzu ko da yaushe wani manzo ya zo muku da abin da zukatanku ba sa so sai ku yi girman kai fa fariqan kazzabtum don haka ku karyata wani bangare wa fariƙan taktuluna kuma wani ɓangare ku kashe su za mu ga ubangiji ta'ala ya ci gaba da labarta mana babarin banu isra'ila bayan annabi musa har zuwan aiko annabi isa alaihissalam babu sura wacce ta fayyace ɗabi'a da halayya ta yahudi irin suratul baqara saboda ka za ku ga satuttuka muka yi har yanzu sai ubangiji ta'ala ayi kamar an rufe an tura su ta an gama sai kuma a dawo saboda haka yanzu mu ga Allah ta'ala ya dauko mana wani girman kai da bai yake da shi da son zuciya don ya ba da darasi akan cewa wannan al'umma duk wanda yake so ya kubutar da halayensa da ɗabi'arsa to ya kokari ya kauce ma wannan ɗabi'a ta yahudi in ba haka ba zai zan yayi koyi da yahudawa a cikin wasu halayya tashi abinda muka yi daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi